Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin Musa Isiyaku Abubakar daga Bauchi kan tarihin ƙasar Saudiyya. da kuma ansar idi shu'aibu daga kaduna mai son jin ɗan takaitaccen tarihin ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta opec To bari mu fara da kashi na biyu na ansoshin tambayoyin Musa Isiyaku Abakar daga Bauchi kan tarihin ƙasar Saudiya. To idan Malam Musa Abakar na saurare Ga ƙarshen amsarka daga bakin masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House da ke Kaduna, Najeriya, Dr. Salisu Bala, wanda ya ci gaba da cewa. An yi yarjejeniya a yi ga watan Mayu na shekara ta dubu ɗaya da dari tara da ishirin da bakwai tsakanin wato kasar Ingila da Sarki Abdulaziz na Saudi Arabia. dangane da abin da ya shafi bangaren yankin Najdu da kuma bangaren kasar yankin Hijaz da ke karkashin mulkin Saudi Arabia a yanzu. A wani lokaci yarjejeniyar da aka yi shine za su yarda sun amince shi sarki abdulaziz ya ci gaba da mulkar na yankuna gaba daya na da yake hmm. sannan na biyu za su ci gaba da kare manufa ta kasashen gabacin duniya bisa da wani bukata ta taso irin wannan a shekara ta dubu daya da dari tara da talatin da biyu aka tabbatar da dunkulalliyar kasar saudi arabia karkashin mulkin ali saud kamar yadda muka ambata a baya mm. cewa akwai yakuka da aka yi mm. a waɗannan yankuna na ƙasar saudi arabia don jawo waɗanda ba sa ƙarƙashin mulkin su dawo ƙarƙashin mulkin ala saud kuma mun waɗanda suka karɓi mulkin bayan shi sarki abdulaziz ya yi kaura bayan ya dasu a shekara ta dubu da tara da hamsin da uku mm. amma dai ya taka muhimmiyar rawa wurin kafa hadaddiyar daular ƙasar saudi arabia ta hanyar yaƙe-yaƙe da dawo da ƙananan kabilu cikin wannan yanki na ƙasar saudi arabia hmm. To, Dr. Bala ba mamaki zai so ya san ko mecece alakar wahabiyanci da salafanci tunda ike ya san duka dai 'yan sunni ne kuma suna da alaka da Saudiya. Mecece alakar su? Alakar wahabiyanci da kuma salafanci hmm. kusan abu ne. Shi wahabiyanci aƙida ce wacce muhammad bin abdul wahab ya dasa a ƙasar saudi arabia shi kuma an haife shi a shekara ta dubu ɗari bakwai da uku sannan ya rasu a shekara ta dubu ɗari bakwai da casa'in da biyu an haife shi a najdu a wani wuri da ake kira oyeyina a yankin alyamama a lokacin da ya zo yana bin aƙida ne irin ta ibn taymiya mm. eh, su ibn qayyim Aljanziya, mm. wanda ibn taymiya an haife shi a wani gari na da ake kira harain a ranar 26 ga watan satumba shekara ta 1328 mm. kuma ya rasu a damascus to shi muhammad bin abdulwahab yana bin aƙida irin tasu waɗanda suke sukar waɗanda a tunaninsu abubuwan da suke yi a musulunci ya saba makayi da musulunci mm. misali kamar ziyarar kaburbura misali kamar abubuwan da suka shafi a wasu abubuwa da suke tunanin bidiyoyi ne su ana su fahimtar mm. to da ya bi wannan akida ya kuma dasa wannan akida a kan ta aka yarjejeniya tsakanin shi da Muhammad bin Saud. Hmm. Lokacin da ya jawo shi cikin kasar Saudi Arabia suka zauna ya ce to da an kore shi a can zai zauna a nan amma bisa yarjejeniya ba zai yi da wani abu ya taɓa mulkin shi ba shi kuma ba zai yi da wani abu ya hana shi yada akidar shi ba. So haka ake haka aka tafi haka ake yada akidun haka kuma abubuwa suka ci gaba da wakana a tsakaninsu. su kuma waɗanda ake kira kamar salafawa eh. su kuma daga salafus salihina ma'ana wato in ce salaf abin da ya gabata malamai da suka gabata salihai na kwarai to wai su su dora akidarsu da rayuwarsu ta musuluncin su akan waɗannan akidu akan tsarin rayuwar salafus salihina magabata hmm. waɗanda suka gabata can suka shuɗe a zamanin dada can to su kuma wahabiyawa su ma nasu turbar kenan haka amma yan salafus salihina abin da suke cewa shine a koma a dinga bin aƙida irin ta Muhammad bin Abdulwahab a koma a dinga bin aƙida irin ta Ibn Taymiyyah a koma a dinga bin aƙida irin ta su Ibn al-Qayyim hmm. to waɗannan aƙidu nasu shi ne suka dunkule su suka sama musu sabon suna suka koma salafu salafu salihina shi yasa sai a ce wani ba salafi ne hmm. me yasa a ce wani ba wahabiye ne hmm. saboda ba su san a danganta su da wahabiyancin to sai sunan ya canza sai suka koma ana cewa wani ba salafi ne za ka ga ana cewa wani a salafi ya danganta kan shi da wato salafiya shi muhammad bin abdulwahab ya yi rubuce-rubuce babban littafinsa wanda aka fi aiki da shi shine kitabu tawhid hmm. to kullum su a nazi a tsarin sun kafa ke da su ne akan tauhidi kada ta Allah hmm. duk wani abu in ba Allah ne ya ce ba ko manzo sallam shine ya ce ba to ba ruwansu da shi to sannan akwai majmu'ul fatawa na shi ibn taymiya wanda shi ma suna riko da shi suna amfani da shi hmm. akwai madarajar salikina na ibn al-qayyim al shi ma suna aiki da shi sannan akwai kashfu shubuhat na muhammad bin abdul akwai usulul sitta na muhammad bin abdul akwai usulul iman na muhammad bin abdul akwai risalatu aslu dinul islam wa da shi ma na muhammad bin abdul sannan akwai kitabul qur'an na muhammad bin abdul wahab duk waɗannan irin littattafan da suka da su akai kenan suke karantawa hmm. so kusan dai za a iya cewa babu wani cikakken bambanci tsakanin waɗanda suke bin aƙidar wahabiyanci da kuma salafanci duk dai aƙida guda ce kuma tare suke gudanar da harkokinsu gaba daya To, Dr. Bala eh. daga ƙarshe ko da ike kowa ya sani amma dai eh, tun da ike ka'ida ce ta tambaya menene matsayin eh. ƙasar Saudi to ƙasar saudiya ta iya cewa ƙasa ce ta musulmi nuna kaga akwai bambanci tsakanin ƙasar musulmi da ƙasar musulunci haka domin ƙasa ta musulmi ita ce za ka samu fiye da kashi kusan kashi casa'in da tara da musulmi ne haka amma ƙasa ta musulunci kuma ita ce wacce ake aiwatar da shari'ar musulunci dari bisa dari to kaga ƙasar saudiya za a ga wasu lokuta wasu abubuwan su ba musulunci suke yi dari bisa dari ba. suna yin musuluncin amma ba ɗari bisa ɗari ba in ka lura sai ka ga suna da matatun mai gida goma kuma ita ce kasar da ta fi kowace ƙasa yau man fetur a duniya hmm. amma ayyukan nan gaba ɗaya suwa suke juya shi yahudawa ne da amerika in ka lura da kyau za ka ga su ne suke amfani da kasar saudiya suna tantance nawa ne farashin mai zai kasance yanzu idan ana san man farashin mai ya kara tsada za a rage fitar da man ne gaba ɗaya. misali kashi cikin kashi goma sai a rage kashi uku ko kashi hudu ko kashi biyar hmm. sai a ga man ya kara tsada saboda ya yi karanci a kasuwar duniya hmm. to amma cewa suke juyawa kashi goma sha shida na man duniya gaba da yana cikin ƙasar saudi arabia ne hmm. to amma kuma yahuda wannan sai abin da suka ce musu suke yi saboda su gaba daya da kamfanoninsu gaba daya yana cikin america da ingila yawancinsu to duk wannan wannan arzikin da kake gani yake zuwa nan kasa. shi idan duniya gaba daya musamman yahudu da nasara yana kan wannan wurin saboda haka za a ga cewa kasar saudiya kasa ce ta musulmi amma tsarin mulkin su kaga kasa ce wacce ita kadai ce a duniya kasa guda ɗaya tilo wanda take da gidan sarauta kuma gidan sarautar ne shike mulkin kasar ba demokradiyya ba amma amerika ba ta cewa komai ingila ba ta cewa komai isra'ila ba ta cewa komai ne dalili saboda suna musu abin da suke so saboda haka ƙasa ce ta musulmi kuma nan ne cibiyar duniya kuma nan ne yake da wuraren da babu kamar su a duniya. Sai kuma ansar tambayar Idi Shu'aibu mai son jin ɗan takaitaccen tarihin ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta OPEC. Idan Malam Idi na saurare, ga tsohon injiniya a kamfanin man Najeriya NNPC injiniya Hailani Muhammad wanda ya ce. Wato a gurguje maganan ƙungiyar ta OPEC a Bagdad ne hali 960 a watan goma na Septemba shi ne aka je aka haɗu a Baghdad wato Iraq kenan. Mm. Da Saudi Arabia da Iran da Iraq da Venezuela su ne na farko da suka kafa wannan kungiya na wayanda suke da wannan mai kuma sun kafa wannan kungiya ne don su tabbatar da cewa a kowane lokaci an samar da mai a duniya in ma akwai wani matsala su ne za su zauna su gyara. To da aka kafa wannan kasashe guda hudu ne sai alif ɗari tara da sittin da ɗaya zuwa biyu shine wasu ƙasashe guda tara kuma suka haɗu da wayannan na farko suka haɗa wannan ƙungiya na fito da mai a duniya. Hmm. Sannan kasar akwai Indonesia da suka tara da Najeriya. ina ganin najeriya muni na shida na eh, fitar da eh, gurɓataccen mai eh, a duniya hmm. to injiniya ina son ya san ko shin wace ƙasa ta fi arzikin man fetur a duniya ƙasar da ta fi arzikin mai a duniya ita ce saudi arabia sai iran sai iraq sai venezuela sai kuma akwai indonesia sai Najeriya. Najeriya mu muna fitar da miliyan biyu ganga miliyan biyu da dubu ɗari bakwai ne a kowane rana. Hmm. To, injiniya yaya akan kayyade wa kowace ƙasa adadin man fetur ɗin da za ta rinka fitarwa a kasuwannin duniya? Wace ƙa'ida ake bi? A gurguje wannan ƙungiya na OPEC ita suke ba da umarni ƙasa kaza ke ga abin da za ki kawo. wannan ƙasa kaza ga abin da za ki kawo hmm. kuma sun duba ne a yawan mai da kowace ƙasa take da shi To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da injiniya Kailani Muhammad waɗanda suka ansa mana tambayoyin da kuma wanda ya haɗa mana sautin Hailu Hailu. da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.